sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Binta Esther ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba, shatara ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Mahmud ba mukanin labarai. A hukumance, jam'iyyar Democrat ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. ya zama ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba yayin da shugaba Trump ya kai ziyara jihohin Iowa da Arizona waɗanda suka kasance masu mahimmanci a wannan zaɓe da za a yi. Sa'o'i bayan da wasu sojoji suka yi bore suka kama shi, shugaba Abubakar Keta na ƙasar Mali ya yi murabus daga mukaminsa. shugabar 'yan adawa a belarus ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai ta eu da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata to kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji rahoto na baya-bayan nan game da hamɓarar shugaban kasar mali da sojoji suka yi jiya juye-juyen mulki cikin kasashenmu na afirka abubuwa ne waɗanda kowa ya yi amun da suna mai da kasashe baya sai kuma Najeriya inda za a ji halin da ake ciki game da tsaro a jihar Filato. Sace-sacen mutane da ake yi tsare hanya ana yi a cikin gari ana yi a ƙauyuka. Kamar kowace laraba yau ma muna tafi ne da shirin ciwon ya mace amma yanzu sai ku gyara zama don jin kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. a hukumance jam'iyyar democrat ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya zama ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba yayin da wasu fitattun 'yan republican suka haɗa kai da takwarorinsu na democrat wajen sukar shugaba donald trump inda gefe guda kuma suka yaba irin kwarewar biden wajen yin shugabanci shi dai biden ya kwashe watanni a matsayin wanda ake kyauta zaton shi zai tsayawa jam'iyyar ta democrat takara bayan da ya yi zarra a tsakanin ɗimbin 'yan jam'iyyar da suka nuna sha'awar samun tikitin jam'iyyar a zaben fidda gwani da aka yi a jiha-jiha daga cikinsu har da babban abokin hamayyarsa sanata bani sanders na jihar vermont a dare na biyu da jam'iyyar ta democrat ta kwashe tana babban taron ta wanda aka saba kiran wakilan jihohi domin fitar da ɗan takarar wakilan sun yi jawabai daga jihohinsu inda suka nuna goyon baya ga biden wanda yanzu ta tabbata cewa da shugaba trump na jam'iyyar republican zai kara a zaben na nuwamba yayin da 'yan jam'iyyar ta democrat ke gudanar da taron wanda aka yi shi ta kafa bidiyo a jiya talatar shugaba trump ya kai ziyara jihohin iowa da arizona waɗanda suka kasance muhimmai ga wannan zaɓe. inda gabanin hakan kuma ya yi afuwa ga susan b anthony wata 'yar gwagwarmaya da ta yi zanga-zanga domin nema wa mata 'yancin yin zaɓe a shekarun 1870 sa'o'i bayan da wasu sojoji suka yi bori suka kama shi shugaba abubakar keta na ƙasar mali ya yi murabus daga mukaminsa bayan da aka kwashe watanni ana kai ruwa rana a dambarwar siyasar ƙasar da ke yammacin afirka sanye da takunkumin rufe baki da hanci saboda annobar coronavirus shugaba keta wanda ya bayyana a kafar talabijin ɗin ƙasar a yanayi da ya nuna yana cike da gajiya ya bayyana cewa ya aje aikinsa ne domin a kauce wa zub da jini Ɗan shekara saba'in da biyar, hambararren shugaban ƙasar ya ce ba shi da zaɓi idan wani rukunin sojin ƙasar ya nuna buƙatar ya sauka keta ya kuma bayyana cewa zai ruguza gwamnatinsa da majalisar dokokin ƙasar shugabar 'yan adawa a belarus sevatialana shekaunuskaya ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai ta eu da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata wanda ta ce an tafka magudi a cikinsa zaben da ta sha kaye a hannun daɗaɗɗen shugaban kasar mai ci alexander lukashenko cikin wani sakon bidiyo da ta aika gabanin babban taron da kungiyar ta eu za ta fara a yau laraba Shikanskaya ta ce Lukashenko ba shi da wani iko a ƙasar da sauran ƙasashen duniya. Sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta fitar ya nuna cewa Lukashenko ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa inda ya yi watsi da ikirarin da ake cewa an tafka magudi. Ita ko abokiyar hamayyarsa ta ki amincewa da sakamakon zaben kamar yadda su ma masu zanga-zanga suka yi waɗanda suka rika yin taruka a sassan ƙasar domin nuna adawa da shugaba Lukashenko. jimawa kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo maku rahoton mu na farko. Kamar yadda aka sani sojoji sun haɓara shugaba Ibrahim Bubakar na Mali a jiya talata. Don haka wakilinmu a Nijar mai makwabtaka da Mali Sule Mumini Barma ya haɗa mana wannan rahoto inda masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci kan al'amarin. Malian Kakakin sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Mali, Kanal Ismail Wage kenan a kafar talabijin mallakar gwamnatin ƙasar Mali dauke da sanarwar kwamitin CNSP jim kaɗan bayan da suka kakkaɓe shugaba Ibrahim Bubakar Keta daga mukaminsa a yammacin jiya talata. sojojin sun yi amfani da wannan dama don bayyana dalilansu na ɗaukar wannan mataki ya ce ya ku 'yan mali maza da mata an sha ƙona ƙauyuka su kutum ana ta kashe bayan allah haka sudan sannan a kullum muna asarar dakarun ƙasarmu tsoro da fargaba sun mamaye zukatan 'yan mali haka kuma 'yan mali sun zama 'yan gudun hijira a cikin ƙasarsu sata da fashi da ta'addanci sun tarwatsa zumuncin da ke tsakanin jama'a jama'a ga rashin mulki na gari sannan aka shirya zaben da kowa bai aminta da sakamakonsa ba. To kome masu sharhi akan al'amuran yau da kullun ke cewa game da juyin mulkin da ya hamɓar da shugaba Ibrahim Bubakar Keta? Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix de Sans Voix. juyen mulki cikin kasashenmu na Afirka abubuwa ne waɗanda kowa ya yi amun da suna mai da kasashe baya. Tunda mun ka shiga tafarki na demokaradiyya an zaɓi cewa duk wanda zai mulkin jama'a zai mulkin su ta farkin zaɓe hushiyoshin da suka bada sojoji in sun zaka sai su ce ƙasa ta barta yi haka nan ne mali babu lakwal maji babu shari'a maji babu haɗin kayan ƙasa yau kowa ya san sun kasa sojojin sun ce za su shirya zaɓe nan ba da jimawa ba yayin da suka buƙaci haɗin kan 'yan tawayen ƙungiyar sema da mnla na arewacin mali don fitar da ƙasar daga halin taɓarɓarewar al'amura da take ciki in ji su nous ne tenons pas au pouvoir mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales da yake bayyana ra'ayinsa akan yunkurin askarawan kasar ta mali jami'in kungiyar fafutuka ta sovole nishar salisu amadu cewa yake sojoji ya kamata su yi adalci su tsaye da romiya da gaugawa su mai da ma 'yan demokratiya a wannan ikon su a shirya zaɓe da gaugawa na itikon kan su yi kitso da kwalkwata su san wani irin tacewa ce za su yi don saboda in za a yau an kai lissahi partin politik sun riga sun lalace kowanne hange yake zai yi sata su ma wannan ibe kakin ai demokrasi ta kashi kuma aka zo aka yanzu dai sojojin da suka yi juyin mulkin na jiya talata sun yi kiran kungiyoyin kwadago da na ci gaban al'umma da jam'iyyun siyasa su guji dukkan abubuwan da ka iya tayar da hatsaniya yayin da kungiyar sai da yawo ta bada sanarwar dakatar da kasar ta mali daga sahun mambobinta tare da rufe iyakokin kasashe makwabtanta da nufin nuna rashin jin daɗinta game da wannan juyin mulki da ya bada damar tsare shugaba ibrahim bubakar keta da prime minister bubu sise a barikin sojan kati da ke a tazarar kilomita goma sha biyar da bamako babban birnin kasar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Sulemani Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. mud da ci gaban labaran duniya. kasar australia ta cimma wata matsaya ta sayan rigakafin cutar covid-19 har miliyan 25 da wani kamfanin hada magunguna da ake kira astrazeneca na birtaniya rigakafin da a halin yanzu yake mataki na karshe-karshe na gwajinsa da ake yi a jikin bil adama a jami'ar oxford ta birtaniya aka samar da rigakafin aka kuma ba kamfanin hada magungunan lasisin yin amfani da shi wanda aka yi masa lakabi da azd 1222 cikin wata sanarwa da ya fitar prime minister australia scott morrison ya ce daga kafin na jami'ar oxford na kan gaba a cikin waɗanda ake sa ran za su yi aiki daga jerin gwaje-gwajen da ake yi a sassan duniya ya kuma ƙara da cewa ana sa ran nan da shekara mai zuwa za a raba maganin kyauta ga kowane ɗan ƙasar ta australia ƙasar malaysia ta sassauta wasu ka'idoji da ta gindaya wa ma'aikatan ƙasar wajen ɗaukan baki a aiki bayan da wasu kungiyoyin 'yan kasuwa suka yi gargaɗin cewa matakin zai iya yin illa ga yunkurin da hukumomi ke yi na farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya jigata a sanadiyar annobar coronavirus matakan kulle da hukumomin ƙasar ta malaysia suka saka na tsawon watanni sun taimaka mata wajen daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 amma kuma sun sa adadin marasa aikin yi ya yi karuwar da ba taɓa gani ba cikin gomman shekaru a ƙarshen watan yuli ne ma'aikatar da ke kula da ɗaukan ma'aikata a ƙasar da ba kamfanoni masu zaman kansu umarnin su daina ɗaukan baki aiki a wani mataki na samarwa 'yan ƙasar aikin yi matakin da ya shammaci 'yan kasuwa da dama lamarin da yasa suka yunkuro suka yi gargadin cewa matakin ya yi hannun riga da kokarin da ake yi na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar domin ma'aikatan na dogaro ne sosai da ma'aikatan da suka fito daga ƙasashen waje waɗanda suke ayyuka marasa tsoka irin ayyukan da 'yan ƙasar ba sa sanyi a dalilin haka ne ma'aikatar ta sauya akalar tsare-tsarenta a makon da ya gabata inda ta ba kamfanonin umarnin su ci gaba da daukan ma'aikata 'yan kasashen waje amma hada da wasu 'yan tsauraran matakai da ta yi gargadi a kansu an gaishe ka mahmud daga karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma bari mu je Najeriya inda aka samu wata matsala ta tsaro a jihar Filato. Al'ummar yankin karamar hukumar Kanam a nan jihar Filato sun koka kan lamarin yawaitar ayyukan ta'addanci da ke faruwa a yankin suke kuma neman mafita. Karamar hukumar Kanam na daga cikin yankunan da ke da kwanciyar hankali a fadin jihar Filato. To sai dai cikin 'yan kwanakin nan ya fara fuskantar barazanar tsaro da suka hada da sace mutane don neman kuɗin fansa. A cewar tsohon shugaban karamar hukumar Kanam wanda yanzu ke matsayin shugaban al'umma Abdulrazak Sambo ya ce mutane a firgice suke saboda rashin sanin tabbas kan abin da zai faru da su. sace-sacen mutane da ake yi hmm. da fashe-fashen da ake yi hmm. tsare hanya da kuma kana zana gidanka sai zuwa ɗauke ka ana yi a cikin gari ana yi a ƙauyuka duk wanda ka ka ɗauke shi a riga an san matsayin shi kuma da irin yadda za su zo su shiga gidanka don suna zuwa ne karfe biyu na dare za su zo su gaya maka komai da komai a kanka da kuma abin da maka suke bukata sannan su ce kai ka tashi ka bi su Shugaban matasan kasar Kanam, barista Adamu Nuhu, ya ce a cikin 'yan kwanakin nan an sace mutane kimanin tara ciki har da wani dattijo basarake. ba kuma yadda su sake shi sai idan an biya su kuɗi da 'yan kasuwa da masu zaman kansu da yara da mata kowa na cikin halin ɗarɗar bisa wannan al'amari muna kokarin mu ga mun zanna da mafarauta to muna da kyakkyawan yakinin cewa za mu iya samun wasu bayanai a wurin irin waɗannan maharban sannan kuma mu a matsayin mu na matasa muna kokarin mu gaya za mu yi mu zanna da yan banga sannan su ma su sa zafi wurin ganin cewa ƙauyuka da watakila jami'an tsaro hannunsu ba zai iya kai wurin ba da kuma cikin gari inda yake dan baya baya da sauransu su sa ido suna dan sa dan roadblock suna dan bincike kuma suna yawo safara cikin dare su jami'an tsaro ya zama dole su su tashi a duk lokacin da aka kira su duk abin da suke su bari don su yi kokarin kawo dauki shi ma barista Azubair Abubakar yace tilas sai mutane sun hada kansu su lura da take-taken barazanar tsaro a yankin yawancin mutanen da aka rirrike gonakin su suke sayarwa masu biya waɗannan kuɗaɗe da ake nema ana ƙara talauta mutanen ne saboda irin wannan kuɗin fansa da ake nema mutane su haɗa kansu in suka ga mutumin da yake abubuwan da bai dace ba ko kuma suka ga bakon da ba su gane mashi ba su yi ƙoƙari su sanar da masu unguwanninsu ko ko tai ko kuma su kai ga hukumomi na 'yan sanda don abin da ke faruwa a Najeriya gaba ɗaya shine yawancin waɗanda suke zama a gidaje suke ba da information wato suke sanar da waɗanda ke daji game da mutanen da ke da mm. 'yan kuɗi a hannunsu a garuruwa to mutane su lura da tsarin zamansu da abokansu da irin hulɗar da suke da kuɗi. A gefe guda kuwa kwamishinan 'yan sandan jihar plato Edward Ebuka ya lashi takobin yaƙi da masu garkuwa da mutane ne a jihar. We are confident that this dangerous, dreadful hoodlums and uh, kidnapping, particularly vulnerable children. It will soon be a thing of the past. ya ce irin waɗannan mutane da ke da haɗari suna kuma amfani da mugan makamai suna yin garkuwa musamman da ƙananan yara kwanan nan wannan lamari zai zama tarihi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To madalla an gaishe ki Zainab masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.1 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A yau shirin ciwon ya mace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. mun karɓi bakoncin hajiya umma umaru da matashiya yasmin ibrahim don tattauna wannan maudu'i hajiya umma za ki iya cewa mijinki ya auri kawarki ko kuma wata da kusa da ke sai na yaba da halinta da hankalinta da natsuwanta da tunaninta sabili da in na gari ke za mu samu zama mai daɗi nan gaba amma in ba ta da wa'annan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya wani lokacin mazajen su suna samun mata na gari su auro amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikinsu ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma a mujette maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan mm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin kenan to amma idan miji baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarai da gaske amma kin san mu mata bamu gane haka ba ba mm. kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta ɓata amaryan a hmm. wajen mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya ƙara ya yi ƙarin aure. da aka wayi gari sai kawo tsawar a matsayin amaryar ta ke. ita ba ta taɓa eh. nuna ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurinta ta yake zuwa ba yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri idan na zuciya ne a rungumi kaddara bar shi idan halin su ne munafurci za su gani. Munafurci dodo ya kan ne shi ko? To amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata oh. suke irin wannan cin amanar? Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan mm. aure mijinta ba. Kamar hasada ce na. Yawwa. tana hasada kawar mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata suke cin amana yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan yan uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwa abin da ke jawo haka haska da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta ma wannan mijin ya samu tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar. to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar mm. Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama ki ga mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai ki ta aikata laifi sai ta ɗora wa 'yar uwarta. Mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ta tabbiyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda cikinta ta ma wannan masu. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsuntsuji saboda ta taimaki kanta ta ɓata 'ya'yanta. Don 'ya'yan ma su riga sun saba da wannan hali duk inda suka je halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita ta Hajiya Umar kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman yan masu auren mutum ɗaya. Wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar Ani take tsiron irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu haka ne zama ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne da daya ba wai na cire kaina ba a ciki halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin yanda muka bata kanmu za mu so mu ga yar uwar mu tana ci gaba inda bakin cikin da yar uwa ta misali yanzu makociyata yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana amfan albashi dubu ɗari biyar ne ina mm. amfan dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah ya wa mutum ɗaya na arziki Da tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba To eh, yasmin ne kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani uh, ana yi. A gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayyar da suke da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau. to dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su gani kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zo ya bi jinin ta shi kenan zai wuya ya zama ko da ta gane ta yi kokari ta canza ina kamata mu gane cewa abin na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi so mu kiyaye yin abubuwa marasa kyau misali idan misali yara su yi sa su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka su suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo idan suka zo su ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gida kuma tabbas a wannan gidan za ka ci za ka zo za su tafi fitar da akwai munafarci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji me yake sanya mutane suna yawan cewa 'yan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga kawata amma ana shirin bikin ta miji kawata bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon. Eh to gaskiya dan wannan bangaren mata yanzu suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Sabida yawanci yan matan yanzu ba su da rikon amana don ke idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ƙawarki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ke yi sa'a ba kuma in ba Allah ya yi mijinki ba ne za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran biyu da ta ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ta ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba. Ajiya umma har ya kai ki ga hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko dubu ɗari biyar take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan sai ta nuna halinta nan na hasa da kishi. Amma hasa da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi? Ba wajibi ba ne. Wani lokaci daga tarbiyyar iyaye hmm. kuma dinki tsakani da Allah kowane ɗan adam na dai tana da shi daidai eh, idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa mm. kishin shi ba. Barin baki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake so baki misali. Mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan. To tana mm. zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure. iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iya da ta ce gaban ta aure mata miji zan ga mijin ne? kuma a lokaci ɗaya zai zaki ga iyayen yarinyar ne me yasa maganin har da ne kenan da kishi saboda me iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kuma yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da yar uwata ta rike ta aure mata miji kuma hmm. ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayan da zai ba sun iyayenta ne da shi mijin musamman. To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas Gresham ne Aisha Mu'azu ke cewa ku kasance lafiya. ma'asala. kai da Aishat Mu'azu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta imel. Saƙon na farko a yau ya fito ne daga Sufiya da Gumel zangon daura inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Soke zaben jihar Bayelsa da kotun sauraron ƙarar zaɓe ta yi hakan ya nuna wa al'umma al'ummar Najeriya da ma duniya cewa alƙalan Najeriya sun lalata demokradiyya a Najeriya. Fatanmu Allah Ubangiji ya kawo mana gyara a siyasar Najeriya. To sai kuma saƙo na gaba da muka samu daga Usman Shitu Mahuta. Shi kuma ya ce, ba kome ke sanya jama'a wa ɗaukar matakan kariya da cutar corona ba, musamman ma sanya takunkumi illa sai ganin cewa akwai tara matsaloli da yawa waɗanda suka fi ƙarfin corona da ke addabar jama'a amma ba a yi musu maganin ta ba sai corona to sai kuma yanzu haka mun samu saƙo daga Muhammad Salo ƙauren na moda a zamfara shi kuma ya ce ina yi wa ɗaliban sakandare a Najeriya da suka fara rubuta jarabawar kammala makaranta fatan samun nasara da fatan gwamnati za ta hanzarta buɗe manyan makarantu gaba ɗaya ma domin mu ma ɗaliban makarantu mu koma mu kammala karatunmu. To sai kuma mun sake samun saƙo daga Usman Shitu Mahuta inda ya ƙara da cewa babu shakka matsalar fyaɗe idan har ana so a kawo ƙarshen wannan matsala to sai fa kowa da kowa ya tashi tsaye ya yaƙi wannan matsala ta kowane hali domin ba yin doka mai tsanani ba ne matsalar aiwatar da dokar akan wanda aka samu da laifin fyaɗe shine babbar matsalar to sai kuma mu na ƙarshe kuma haɗin gwiwa ne daga aminu adamu malam madori da haruna ɗan kole garba a jihar jigawa su kuma suka ce Assalamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku ba mu dama mai kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta amince da bukatar gwamnonin yankinmu na Arewa na ba su damar fara samarwar da jami'an tsaro makamai domin hakan zai taimaka wajen yawaitar makamai a halin jama'a wanda zai iya kawo karuwar aikata laifuka da kuma ƙara taɓarɓarewar tsaro a yankin. To ma dalla mu kuma gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni. madalla an gaishe ki Hadiza Kyari da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. a hukumance jam'iyyar democrat ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya zama ɗan takararta a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba yayin da wasu fitattun 'yan republican suka haɗa kai da takwarorinsu na democrat wajen sukar shugaba donald trump inda gefe guda kuma suka yaba irin kwarewar biden wajen yin shugabanci yayin da 'yan jam'iyyar ta democrat ke gudanar da taron wanda aka yi shi ta kafar bidiyo a jiya talatar shugaba trump ya kai ziyara jihohin iowa da arizona waɗanda suka kasance muhimmai ga wannan zaɓe inda gabanin hakan kuma ya yi afuwa ga susan b anthony wata 'yar gwagwarmaya da ta yi zanga-zanga domin nema wa mata 'yancin yin zaɓe a shekarun 1870 sa'o'i bayan da wasu sojoji suka yi bori suka kama shi shugaba abubakar keta na kasar mali ya yi murabus daga mukaminsa bayan da aka kwashe watanni ana kai ruwa rana a dambarwar siyasar kasar da ke yammacin afirka sanye da takunkumin rufe baki da hanci saboda annobar coronavirus shugaba keta wanda ya bayyana a kafar talabijin ɗin ƙasar a yanayi da ya nuna yana cike da gajiya ya bayyana cewa ya ajiye aikinsa ne domin a kauce wa zub da jini Ɗan shekara saba'in da biyar, hambararren shugaban ƙasar ya ce ba shi da zaɓi idan wani rukunin sojin ƙasar ya nuna buƙatar ya sauka keta ya kuma bayyana cewa zai ruguza gwamnatinsa da majalisar dokokin ƙasar shugabar 'yan adawa a belarus shekaru shekaunuskaya ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai ta eu da kada ta amince da zaben shugaban kasar da aka yi a makon da ya gabata wanda ta ce an tafka magudi a cikinsa zaben da ta sha kaye a hannun daɗaɗɗen shugaban kasar mai ci alexander lukashenko cikin wani sakon bidiyo da ta aika gabanin babban taron da kungiyar ta eu za ta fara a yau laraba Shikanskaya ta ce Lukashenko ba shi da wani iko a kasar da sauran kasashen duniya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma sai kuma a dakaci shirinmu ta yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie leves Gresham wanda ta hada da kuma ba da umarni da injiyoyinmu na yau ni Binta Esiero ke muku fatan alheri ma'asalam.